daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye a kan mitoci 49.31 ko kuma kilohaz 6,170 da kilohaz 9,761 a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar kuwa za a kama mu kai tsaye a gidajen rediyo masu zaman kansu amfani sarauniya fara'a dalol fm da kuma nomad fm sai niyya a birnin kwanni haka zalika a kasar ghana za a kama mu a alfa da marhaba rediyo ba ga haka za ku iya ziyartar mu na gtahausa.com don samun labarai da ɗumi Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da asuba da fatar an wayi gari lafiya. inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe goma sha biyu na dare. Yau talata ashirin da biyar ga watan Nuwamba dubu biyu da da ashirin biyar, Yusuf Aliyu Harande tare da sahabo Imam Aliyu da suna abokan aikin mu muke farin cikin kasancewa da ku. Kamun ku ji abin da muke tafa da su bari sahaba ya fara muna da kanin labarai. Shugaban rundunar dakarun wucin gadin ƙasar Sudan da aka fi sani da lakabin RSF ya faɗa cikin daren nan cewa sojojinsa za su fara aiki da shirin tsagaita wuta na jinƙai na tsawon watanni uku nan take. Jiragen duron na Ukraine sun lalata gidajen kwana a birnin Novorossiysk mai tashar jiragen ruwa a gabar tekun bahar Al-Aswad na ƙasar Rasha. Bayan cikakkun labaran duniya, muna tafi da wata tattaunawa ta musamman da ɗaya daga cikin mahukunta a Najeriya a game da sha'anin tsaro a ƙasar. Daga bisani za mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonni da kuma masu mu kuka aiko muna ta layin mu na WhatsApp. Kana mu karkare shirin da labarin wasanni a takaice, amma dukka mu kai ga waɗannan ga labaran bi da Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban rundunar dakarun wucin gadin ƙasar Sudan da aka fi sani da lakabin RSF ya faɗa cikin daren nan cewa sojojinsa za su fara aiki da shirin tsagaita wuta na jin kai na tsawon watanni uku nan take. A bayan da manya ciki har da shugaba Donald Trump na Amurka, inda ya ce zai sa baki domin ganin an kawo ƙarshen yaƙin na Sudan. A cikin wannan watan ne gungun ƙasashe hudu da ke neman a kawo sulhu a rikicin na Sudan wato Amurka da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Masar da kuma Saudiya suka gabatar da shawarar tsagaita wuta na tsawon watanni uku daga nan a fara tattaunawar neman zaman lafiya. Rundunar RSF ta ce ta yi na'am da shirin amma kuma jim kaɗan bayan da ta faɗi hakan sai ta kai hare-hare da jiragen drone akan yankunan da ke hannun rundunar sojojin Sudan. da alamun wannan sanarwa ta jiya litinin ta tsagaita wuta raɗin ta raɗin kai ce daga rundunar ta rsf sanarwar ta zo kwana guda bayan da babban kwamandan sojojin sudan ya yi watsi da shawarar gungun ƙasashen hudu yana mai sukar lamarin wato yana mai sukar lamarin sanya haɗaɗɗiyar daular larabawa a cikin masu shiga tsakani saboda zargin da ake yi cewa ita ce ke samar da makamai ga rundunar ta rsf Jiragen drone na Ukraine sun lalata gidajen kwana a birnin Novorossiysk mai tashar jiragen ruwa a gabar tekun Bahar Al-Aswad na ƙasar Rasha, suka raunata mutane aƙalla hudu a yau talata. Helkwatar rundunar sojin Rasha da ke yankin Rasnodar na, na kudancin ƙasar ta ce hare-haren na Ukraine sun shafi wasu benaye guda biyar da kuma gidaje biyu a wasu unguwannin kudancin wannan birni. Tun da fari wasu jirage na duron da aka harbo sun faɗo suka lalata tagogi da gine-gine a babban birnin wannan lardi. Tun da fari ma'aikatar tsaron Rasha ta ce masu tsaron samaniyar ƙasar Rasha sun harbo wasu jiragen duron guda goma da ke kan hanyar zuwa Moscow. Kwana guda a bayan wani harin da Ukraine ta kai akan wata cibiyar samar da wutar lantarki har ta tsinke makamashi na dumama gidaje a wani gari da ke kusa da babban birnin wannan lardi. A yayin da wannan ke faruwa kuma ita ma Rasha ta cilla jiragen yakin duron nata inda ɗazun nan suka bulla a Kiev babban birnin Ukraine suka haddasa tashin gobara a wasu gine-gine biyu na fararen hula. Mutane hudu sun ji rauni yayin da magajin garin birnin Kiev Vitali Klitschko ya ce ana kwashe mutane da ke zaune a cikin wani bene da harin ya ritsa da su a tsakiyar birnin kasar. A halin da ake ci kuma Vladimir Zelensky na Ukraine ya ce shirin wanzar da zaman lafiya da ake tattaunawa a kai yanzu ya kunshi matakai da suka dace, amma kuma batutuwa masu sargargiya a ciki zai tattauna su ne da shugaba Donald Trump kai tsaye. ya ce a bayan tattaunawar da aka yi a geneva yanzu matakan da ke cikin shirin ba su kai 28 ba kuma sun ƙumshi abubuwa da ya kamata a ce sun kumtsa ita ma mai magana da yawun fadar shugaban amurka ta white house caroline levitt ta ce shugaba trump yana cike da kwarin gwiwar cewa za a iya cimma yarjejeniyar zaman lafiya a yakin na ukraine kuma bambance-bambancen da ake da su sun ragu sai dai ta ce babu wani shiri da aka yi na ganawa tsakanin Trump da Zelensky a cikin wannan mako. Tun da fari wasu majiyoyi sun faɗa ma kamfanin dillancin labaran Reuters cewa Zelensky na iya tahowa Amurka cikin mako nan domin tattaunawa da shugaba Trump. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Firimiyan ƙasar Taiwan Cho Jung-tai ya fada a yau talata cewa haɗe ƙasarsa da ƙasar China ba abu ne da mutane miliyan 23 na Taiwan ke so ba. Wannan kalami nasa yana zuwa ne bayan da shugaba Xi Jinping na China ya sake jaddada cewa Taiwan dai lardin ƙasar China ce a wata tattaunawar da da shugaba Donald Trump na Amurka ta waya. Shi ya faɗa wa Trump cewa komawar Taiwan ƙarƙashin China a bayan yaƙin duniya na biyu na ɗaya daga cikin muhimman muradun ƙasarsa na yadda tsarin al'amuran duniya za su kasance. Cho ya faɗa wa 'yan jarida a ƙofar Majalisar Dokoki a birnin Taipei a yau talata cewa tilas su sake jaddada cewa Taiwan dai cikakkiyar ƙasa ce ‘yantacciya mai ɗiyauci. Amurka ta fito a hukumance ta ayyana wata ƙungiyar ƙasar Venezuela mai suna Cartel de los Soles a matsayin ƙungiyar 'yan ta'addar ƙasar waje ta ƙara ɗaukan matakan takunkumi akan wannan ƙungiya da ta ce ta ƙumshi shugaba Nicolas Maduro da wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar. Gwamnatin Venezuela ta yi watsi da wannan abin da ta kira shiri na wauta na Amurka na ayyana ƙungiyar da babu ita. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya faɗa cikin wannan wata cewa Amurka za ta ayyana Cartel de los Soles a zaman ta 'yan ta'adda saboda rawar da take yi a zargin tana takawa wajen safarar muggan ƙwayoyi zuwa Amurka. Shugaba Maduro yana fuskantar ƙarin matsin lamba daga jibge sojoji da Amurka take yi a yankin tekun Caribbean abinda ke haddasa damuwar cewa hukumomin Amurka suna ƙoƙari ne su yi amfani da irin wannan ayyanawa domin neman hujjar kai harin soja. sai dai ƙwararru sun ce irin wannan ayyanawa ba ta bayar da ikon ɗaukar irin wannan mataki ba. Shugaba Maduro da gwamnatinsa sun musanta cewa akwai wani laifi mai kama da wannan da suke aikatawa. Yana mai faɗin cewa Amurka tana neman kawo sauyin gwamnati ne a ƙasar saboda kwaɗayin da take yi na mallakar albarkatun ƙasar Venezuela musamman man fetur. Ƙasar Venezuela ta fi kowace ƙasa a duniya. tarihin arzikin man fetur. labaran duniya na aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Yanzu bari mu shiga duniyar rahotanni kuma. Tun a makon da ya gabata hankulan al'ummar Najeriya ya karkata a kan matsaloli da suka shafi tsaro wanda wasu ke kallon lamarin a matsayin gazawa ta gwamnatin tarayya da na jihohi. Amma don ƙara samun fahimta ga irin halin da ita gwamnatin take ciki, na samu zantawa da sanata Kawu Sumaila. ɗaya daga cikin 'yan jam'iyya mai mulki a ƙasar kuma mamba a majalisar dattawar ƙasar inda na tambaye shi ana iya cewa wannan ta'azzaran hare-hare da sace-sace yana nuni da sakaci ne na gwamnati? Abubuwa ne wanda suke faruwa saboda abubuwa da suka yi ta faruwa a baya. Yanzu aka kawo wani lokaci kamar shuka ce da aka yi ta yi, aka yi ta yi, kawai yanzu take tsurowa. Ni dai abin da zan ke iya gani kenan. Abubuwa da yawa na rashin kulawa ta ɓangarori da dama da kuma rashin aiki tare a wajen shugabanni su kuma 'yan ƙasa kowa ya mika wa shugabanni aikin kowa yana ganin kamar ba abu ne da ya dame shi ba su kuma rashin tuntubar 'yan ƙasa daga wajen shugabanni yana ɗaya daga cikin abin da nake kallon ya sake ta'azzara wannan yanayin tunda dama can wutar ba wai ƙoƙari ake yi a kashe ta murus daga gindi ba ruwa kawai gudunmawa ruwa ake zuba mata kawai ba a samo asalin inda take an kashe wutar ba. To za a iya cewa su mahukuntan nan suna cewa suna iya bakin su wajen samar da kayayyakin aiki ga jami'an tsaro wajen tabbatar da cewar an ainihin kai wa'innan kayan aiki inda suka kamata. Amma har yanzu abun yana neman ya wuce gona da iri. Ya zama da cewar kenan kamar yadda kai bayani a baya su mahukuntar a wannan gwamnatin ba shirye suke su kawo ƙarshen wannan abin kenan ba? A'a ban ce ba a shirye suke ba. A shirye suke mana danga abubuwa na zahiri tun daga kasafin kuɗi canje-canzen shugabannin tsaron ƙasar da kuma irin yadda ake ƙoƙarin ganin an bi hanyoyi don kawo ƙarshen al'amarin amma abin da na yadda shi ne ba abu ne na mutum ɗaya ba kowa sai ya zo ya haɗu tukunna daidai ita gwamnati ko mahukunta su ne shugabanni su ya kamata a ce su shige gaba su kirawo kowa da kowa a zauna tare da shi kowa kuma ya yi haƙuri a ga yadda za a dawo da yadda tsakanin shugabanni da mabiya da an rufe wannan jibin da ke tsakanin shugabanni da mabiya cikin yadda ubangiji abin zai biyo baya magana nan ni na gama gamsuwa daga yadda nake kallonta ta fi karfin ka wa soja bindiga ka tura shi daji akwai abubuwa da dama da ya kamata a ce an zauna an duba an gyara a kan harkar ƙasar nan za a ga eh. cewar yanzu idan ka ce an canza shugabannin jami'an tsaro an kawo kuɗi a ainihin kasafin kuɗi duk wannan talaka zai ga cewar wannan duk ba hanya ba ce da za a ce an ɗauko hanyar magance wannan matsala tun da shi har yau bai ga an kawo ƙarshen wannan abu ba wannan shi a gurin shi ba wani shiri bane illa dai an ware kuɗaɗe ne domin a yi abin da aka saba yi wanda ake cewar ana yin almundana da kuɗin talaka abin da nake gaya maka me zai iya kawo yadda ta su yadda ana yi ai sai an sa yadda a tsakani din na ce rashin yadda ya yi nisa tsakanin masu mulki ko shugabanni da mabiya duk abin da zai iya kawowa cike wannan gibin yadda ta dawo to shine abin da zai iya shawo kan wannan matsalar gabaki daya a sojan za a tura su je su yi aikin nan mutane ne don haka su ma akwai abubuwa wanda ya kamata a duba a duba yawansu a duba yanayin welfare su. a duba yadda tsare-tsaren yake gabaki ɗaya abubuwa ne da ya kamata a ce an zauna an kalle su a najeriya kuma ita ƙasa kamar jiki ne idan kafa tana ciwo za ka samu hannu ma yana yin ciwo haka idan kai ya fara yin ciwo za ka samu ciki shi ma sai ya fara yin ciwo don haka dole doliya kowane bangare sai ka taba shi idan dai ana son shawo kan wannan matsalar matsalar ta fi karfin soja ya dauki bindiga kawai ya tafi cikin daji harbi akwai abubuwa da yawa da ya kamata a zauna a duba a wannan kasar. su da ƙwa'awa ƙarar kuka da tsiwuwa mun sha gallatu da yunwa mun bishe da kishirwa mun ma ta fatar mu ita ce Allah ka muna zaman lafiya ƙasashenmu baki ɗaya. Yanzu kuma a madadin shugabannin wannan gidan rediyo na Amurka ke magana. za mu baiwa masu sauraronmu dama don bayyana ra'ayoyinsu. Ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko muna ta layi mu na WhatsApp. Assalamu alaikum sashen Hausa ina wunin kukun wunin lahiya na wazan ko? To mai gaida kuma lamara mace isa daga nan babban birnin yamai kuma yana muku murna da kun ka samu wannan tasha kuka buɗe muna mu masu saurari daga jamhuriyar Nijar ne babban birnin yamai amma an ka koma can gida kauye birnin Kantagar hanga keta ina gaida ku muna muku barka kuma muna muku murna da wannan tasha da muka samu gare ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na GTA Hausa. Ka barka da wannan lokaci muna muku barka da sabon buɗe radio da aka yi da ma'aikatan ku baki ɗaya. Da fatan za a yi hakuri da dukkan masu bibiyar ku ganin cewa da da muke tara bai cika goma ba. Fatan za a yi aiki sau da ƙafa wanda za a kawo mana ci gaba bangaren ɓangaren madubi saboda radio madubi ce ta talaka. kuma radio ita ce kamar wanda take haskaka talakawa domin su ga haske gabansu kuma muna kira ga yadda kuka kama aikin na allah sa a yi tahiya cikin salama cikin sanyin zuciya kuma muna kira ga shugabannin gidan rajon su kawo mana shirye-shirye wanda za mu rika sada zumunci da kuma karɓar saƙonninmu su kai inda ya kamata daga naku isu makeri maɗaɗai a damagar jamhuriyar Nijar muna bibiya ku a kowane lokaci. Mai kwace baya san alaikum GT Hausa Amurka ke magana muna muku fatan alkhairi muna muku ahalan wasu halan wa marhaba bikon da dawo da wannan gudanar da shirye-shiryen naku kayatattu masu albarka da kuma jajirtattun ma'aikatanku na can na nan amurka da kuma na sassan afirka da wakilanku da ma'aikatanku dukkan muna mun ji daɗi da muka ji sune suke ta gudanar da wannan kokari naku na wannan sabon tasha to muna fata allah ya tabbatar mana da alkhairi murtala daga rigasa kaduna a najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amurka ke kira ina muku barka da safiya kuma ne muku barka da aiki. To alhamdulillahi sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya kuma ana ɗaya daga cikin shugabanni wanda suke kiran waya dangane da wannan gida namu. To alhamdulillahi alhamdulillahi mun ji daɗin dawowa da wannan gidan rediyo da aka yi kuma da jajirtaccen ma'aikata su Dr. Yusuf Harada da sauran yan uwan abokan aiki to ne muku barka da aiki kuma ne muku barka da kokari babu shakka wannan ba karamin namijin kokari aka yi ba domin mutane ban san adadin mutane miliyoyin mutane suke min magana akan cewa gidan rediyo ya tafi kaza kaza da sauran to alhamdulillah da shi muna godiya ko muna jinjina ko muna fatan alkhairi Allah ya tabbatar da alkhairi ne ya hasashe alwashin so ne hasashe sashen hausa na amurka ke magana mai magana hakan Adamu Lafiya daga nan garin kudusun a jihar Yoban tarayyar Najeriya. Masha Allah Amurka ke magana gc da Hausa. Masha Allah muna godiya da dawowanku aiki da kuka fara tun wancan satin. Tun da kuka fara kullum ina tare da ku musamman ma ina sauraron ku sosai da sosai misalin karfe shida na safe har ma na daren ma mun yi matkarin marhabin mu da ku da kuma shirin mu na fili a bari ya huce shi ma ya ci gaba yana zuwa mana ranar asabar wannan filin namu wanda yake ba mu nishaɗi da faɗakarwa da imantarwa. wannan da sauran shirye-shiryen ku na amurka ke magana da gta hausa masha allah ina gaishe da kowa da kowa cikin ma'aikatan ku da ma masu sauraron muna muku fatan alheri sosai gabare gabare. hasashe, alwashin suna hasashe. To masu sauraro kada ku manta za ku iya rubuto mana a shafin mu na Facebook, X, Instagram da TikTok duk waɗansu abubuwa da suke damun ku musamman a yankunan ku Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci. na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin kuka na a wannan sabuwar tasha ta amurka ke magana wato gta hausa mahmud ibrahim kwari ke muku sallama maimakon kila ka ce allah ya isa ko kuma allah ya rama mu a'a jajirce ka nemi hakkinka iya nema addinin musulunci bai da mutum ya zama dolo ba ko ya zama shashasha ko wofi idan muka duba akwai abin da muke cewa Kano State Multido Court House kotu ce ta sulhu da zaurika na masu unguwanni da zauren majalisun malamai ga kuma hizba wa uba Yau shirin na ɗauki da tsokacin masana ne dangane da batun bibiyar haƙƙi yayin da wani ko su gungun jama'a ke ƙoƙarin take shi ko ma suka tauye shi baki ɗaya. A dakace mu. Harkan ba ya zan furra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa. Madalla, masu saurare a shirinmu da ya gabata mun kawo muku shimfiɗa dangane da alƙiblar wannan shiri inda muka ce zai mai da hankali ne game da bibiyar haƙƙin mutane walawa ɗaiɗaikunsu ko kuma ma a jimlace. kuma yana daga cikin manufar wannan shiri ba da dama ga kowanne bangare na al'umma wato waɗanda ake zargi da tauye haƙƙi da kuma mai ƙorafin an take haƙƙinsa A shirin makon jiya mun yi alkawarin cewa a wannan shiri na yau za mu kawo muku tsokacin masana ne game da matsayar doka da shari'a akan bibiyar haƙi la'akari da cewa wasu daga cikin muryoyin da kuka ji a makon na jiya suna jan Allah ya isa ne a duk lokacin da aka take musu hakkinsu saboda koda sun kai gaban hukuma hakkin baya fita sosai saboda yanayin je ka dawo a ofishin 'yan sanda ko kuma ɗakin kotu. barista amina umar hussein ɗaya ce daga cikin lauyoyi a najeriya da ke bibiyar haƙoƙin raunana a kotu ta yi tsokaci dangane da wannan batu to a tsarin tafiyar da neman haƙƙi muna da dokoki gamsassu tsararru wanda lallai da gaske sun fitowa da 'yan ƙasa yadda za su nemi haƙƙinsu sai dai kuma duk da haka ba za mu ƙi faɗa cewa akwai jan ƙafa akwai danniya akwai fin karfi akwai sanayya da take tasiri a cikin shari'o'inmu wanda shi yake sa mutane suke shan wahala wajen neman haƙƙinsu tun daga kan hukumomin bincike wato 'yan sanda zuwa kan kotuna zuwa kan su kansu lauyoyi da babu wadatattun lauyoyi da za su gabatar da shari'a da dai matsaloli da yawa amma kuma duk da haka wannan bai bawa mutane dama su ce za su yi Allah ya isa kawai su bar abin a hannun Allah ya isa ba saboda akwai abin da ko ka ce Allah ya isa ba zai rage maka radadi ko bakin cikin ba neman hakkin yana taimakawa ka samu nutsuwa a ranka sannan kuma ka taimaka wa azzalumin shi ma gobe ba zai yi zalunci ba shi yasa idan muka lura saboda da kanmu mu masana shari'a mun san cewa waɗannan abubuwan gaskiya sun gaza wajen gamsar ko kuma kashe kishirwar waɗanda suke bibiya harkin siyasa aka fito da alternative wato zaɓi wanda idan ka je nan bai yi ba nan zai yi yanzu idan muka duba akwai abin da muke cewa kano state multido court house wato kotu ce ta sulhu muna da abin da muke cewa adr zauren sulhu na shari'ar musulunci banda wannan a ma'aikatar shari'a wanda muke cewa ministry of justice su kansu suna da wani abu da ake cewa citizen soy wala idan 'yan ƙasa za su fahimci waɗannan guraren tunda muna da zaurika na masu unguwanni da zauren majalisun malamai ga kuma Hisba wa uba su waɗannan guraren zaurukan da muke da su wanda su ne yanzu zaɓin da suka rage wa talaka kuma su muke ƙoƙarin cewar ƙasashen da suka ci gaba da su suka bunƙasa. to amma idan ya zama kamar hukuma ce da kanta ta tauye maka wannan hakkin fa. shi ma waɗannan zaurukan suna da hurumi na sauraron irin wa'annan abubuwa. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta. Shi kuwa Malam Mustapha Muhammad Dandime guda cikin malaman musulunci da ke wa'azi da koyar da tarbiyya a birnin Kano a Najeriya na cewa. A musulunci baya halatta a ce kana da haƙƙi ko akwai haƙƙinka ka koma gefe. shi ya ma aka ce mana duk lokacin da mutum ya je wajen neman hakkinsa ko kare hakkinsa sai aka kashe shi to aka ce ya yi shahada haka annabi sallallahu ya nuna mana shin dukiya ce ko ko a kai kanka lafiyarka ko kuma abin da ya shafi wato abin da ya shafi kimarka kuma an kashe ka akan wannan ka zama shahidi wannan abin da addini yake gaya mana jajircewa ka zama dolo ko ka zama sha-sha-sha lokacin da aka taba hakkin to ka jajirce ka karba don haka shi yasa aka ce mana in ma kashe ka akai akan haka to kayi shahada ba wai mutuwar banza kai ba a gefe ɗaya kenan abu na biyu shi neman haƙƙi matsayinsa a addinance wajibi ne ka jajirce ka nemi haƙƙinka maimakon kila ka ce Allah ya isa ko kuma Allah ya rama mu a'a jajirce ka nemi haƙƙinka iya nema addinin musulunci bai da mutum ya zama dolo ba ko ya zama shashasha ko wofi wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake cutar da mu ake ganin cewa mu ba ma cikin jajircewa a tsarinmu to amma ba koyarwa addini ba ce koyarwa addini duk lokacin da aka cutar da kai to ka jajirce ka tare wannan cutar da za a yi maka domin an ce shi kansa wanda ya cuce kan ka taimake shi to shi yasa a koyarwar ta addinin musulunci ba ta dau kalmar nan ta Allah ya isa a matsayin wani mataki ne na duk lokacin da aka cuce ka kai wannan ba a'a saboda aka jajircewa ita tabbata shin jajircewa wannan da cutar wani ɗaiɗaikun mutane ne suka yi maka ko ko a'a wasu ne gungun mutane suka haɗu suka cutar da kai to yadda za ka yi ka jajirce. masaure karshen shirin kuka na kenan na wannan makon sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga tashar Amurka ke magana wato GTA Hausa ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu. sai za a ido a wajen damu me ya mi ta bidar ilmu shi ne manufar mulkin kanmu. Yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice. a yau talata ne za a koma fagen daga a nahiyar turai a wasa mafi farin jini a duniya ta kwallon kafa ta kungiyoyi zakarun kasashen su inda za a zura na 'yan kallo a wasan da zai fin kowane daukar hankali a wannan talata tsakanin barcelona ta kasar spain da chelsea ta kasar ingila sai wasan da zai hada newcastle da olympic de marseille ta kasar faransa yayin da dortmund ta kasar jamus za ta goga da villarreal ta kasar spain sai wasan da manchester city ta kasar kasar ingila za ta wasa wukarta gaban bar leverkusen ta kasar jamus a wasannin tennis na teburi na duniya kuwa hukumar kwallon wannan gasar ta duniya ta hiddo jadawalin jerin 'yan wasar mafi bajimta a duniya biyu bayan kammala gasar tennis ta teburi ta wttt muscat da ta kammala a ranar asabar ta gabata a oman a yankin aisha inda felix lebrun na kasar faransa ya lashe wasan karshe ga gabani yayansa alexis lebrun shi ma na kasar faransa kuma gajerin sabon jadawalin 'yan wasan tennis na teburi mafi bajimta a duniya a wannan lokacin na harko dai shi ne wanga shokin dan kasar china mai maki dubu goma da dari tara sai na biyu a duniya shi ne lin shidong dan kasar china da maki dubu bakwai da dari hudu da ishirin da biyar na uku a duniya a wasannin tennis na teburi yanzu haka kamar yadda hukumar ta duniya ta wannan gasar ta fi do jadawali sabo a wannan litinin shine yugo kalla da rano dan kasar brazil mai maki dubu shida da hamsin na hudu shine tomo kazo hari tomo dan kasar japan mai maki dubu biyar da dari biyar yayin da na biyar shine trolls moregar dan kasar sweden mai maki dubu hudu da dari tara da talatin sai na shida shine liang jing kun dan kasar china mai maki dubu uku da dari shida da tasa'in yayin da felix lebrun dan kasar faransa ansa ke matsayi na bakwai da maki 356,000 na takwas shine sora mazo shima dan ƙasar japan mai maki 310,000 sai na haruna mamman bako na birnin kwanni gta hausa amurka ke magana daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan rana sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Amma kamun mu sallama da ku bari mu mika saƙon fatan alkhairin Amurka ke magana zuwa ga Alhaji Adamu Rayyanu, malami a makarantar NMS da ke cikin Depot a Zaria, da Alhaji Magaji Ɗahiru Kanti cikin garin Zaria birni. yanzu a madadin abokin aikin nawa sahabo imam aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da sauran abokan aikin mu da suka taimaka ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi da fatar ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya bis salam